Daga cikin kallon da suka rasu akwai Shehu Tijjani da Okoriye Agu da kuma wani yaro ɗan makaranta ni Mansuru. Wasan dai na neman shiga gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ne ta Italiya 1990 kuma an buga shi ne tsakanin Najeriya da Angola. An tafi hafta babu ci. Sai bayan da aka dawo ne kyaftin ɗin Najeriya Stephen Keshi ya zira ƙwallo ɗaya a raga. Ana saura minti shida a tashi daga wasan ne. sama Kwaraji ya bingire ya faɗi a ƙasa. lokacin da dan wasan da ke kusa da shi samson siya siya ya kokarin daga shi sai ya tara hakoransa na ciccijewa kuma yana fitar da dafara nan take jami'an kiwon lafiya suka garza da shi babban asibitin lagos inda likitoci suka tabbatar ya rasu sanadiyar ciwon zuciya an dai haifi samuel sotukuma okwaraji ne a ranar 19 ga mayun 1964 ya yi karatun lauya a ƙasar italiya inda ya sami digiri na biyu daga jami'ar Pontifical Lateran University da ke birnin Rome. A ƙasar Italiyan ne ma ya fara buga kwallon ƙafa a ƙungiyar AS Roma a shekarar 1984. Kuma a lokacin rasuwarsa yana wasa ne a ƙungiyar Klaninka Basham Sport ta ƙasar Belgium. ya fara buga Najeriya wasa a gasar Olympics ta 1988 kuma shi ne ya ci kamaru a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 1988 din bayan tabbatar da mutuwarsa. Ministan wasanni Alabo Tony Graham Douglas ya bayyana mutuwar kaduwarsa ya kuma sha alwashin gwamnati za ta tallafa iyalansa kasancewar ba da amincewar ƙungiyarsa ya zo wasan ba don haka su ba za su biya diyarsa ba